inda muke gabatar da karatunmu mu a cikin littafin at-tauhid wa isbatu sifatin rabbi azza wa jalla na Sheikh Abubakar Muhammad ibn Ishaqa ibn Khuzaimata rahimahullahu ta'ala idan ana biye da karatu muna cikin babi na tara babi wanda malam ka kokarin tabbatar muna da ta hanyar hadisai wato sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi kan Allah bai sai sarki yana da siffa ta ji wannan sifa tabbatattar ga Allah madaukakin sarki mu rike hadisi ɗaya daga cikin wannan babi za mu tashi hadisi na biyu cikin babin amma amma shine hadisi mai namba ta tamanin da uku daga farkon littafi malam bismillah haddathna ishaq ibn ibrahim بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب ابن, ابن الشهيد حدث قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى وحدثنا محمد بن بشار والحسين بن الحسن وغيرهما قال قال بندار حدثنا وقال الحسين أخبرنا مرحوم العطار قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهري عن أبي موسى الأشعري وهذا حديث مرفوع قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزه فلما أقبلنا وأشرفنا على المدينة كبر الناس تكبيرة رفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب وقال المعتمر في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ما لا يتي حدثنا اتهاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد شين البصري الشهيدي من العاشرة ثقة من العاشرة شي اتهاق ابن إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد wannan fika لنا cikin ɗabaka ta goma من امام ابن خزيمة رحمه الله تعالى ثقة قال حدثنا المعتمر معتمر شيمي معتمر بن سليمان المعتمر ابن سليمان ثقة سبتنا ينا تكن رجال الستة قبائل أخرج له ستة سو بخاري دا مسلم دا أبو داود النسائي دا بن ماجه حكى بابانسا سليمان شيما ثقة أخرج له ستة شيسا قال يتشي سمعت أبي ناجي بابانا ناشيوا babana shine Sulaimanu At-Taymi ana ce masa Taymi saboda ya zauna cikin su kabilar Taymu ba dan Taymu bane amma saboda ya zauna cikin su حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان وأنا أبو عثمان شيء أبو عثمان النهدي شنا رجال السبعة ناقبا أخرج له السبعة سو بخاري سو مسلم سو أبو دار سو ترمذي سو نسائي سو ابن ماجه تارد إمام أحمد أبو عثمان النهدي shi ka cewa an abi Musa daga abi Musa wannan abi Musa shine sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wannan hanya kenan ingantatta hanya lil ghaya dukan su in muka diba in ba Ishaq ibn Ibrahim ibn Habib na shahidin bai in ban da shi shi ma sai kale amma in ban da shi duka gaba ɗaya sauran akhraj lahum jama'a gaba ɗaya Bukhari da Muslim rijal al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud dukan su kama kama daga Mu'tamar mu'tamir da Sulaiman babansa shi mu'tamir da Abu Usman al-Nahdi da Dabale Abu Musa al-Ash'ari shi ko ita qabn Ibrahim ibn Habib ibn Shahidi shi ko Tirmidhi ya roto Imam an-Nasa'i ah, Imam ya ya roto garai Imam Ibn Majah sun roto ne sannan Abu Dawud ya kawo hadisi ne amma ba cikin sunan na Abi Dawud ba cikin al na Abu Dawud abu da yana da almarasil to cikin almarasil ya kawo wannan kuma wasaqahu jama'a ko ku wasaqahu duka gaba ɗaya kulluhum gaba ɗaya bai da sabani sika ne amma dai bai cikin rijalul bukhari wa muslim wannan hadisi kan abu musa al-ashari ya kai sai malam kuma ya canza wata sabuwar hanya ya koma koro ma duk dai shi na hadisin kaga hadisi ya na da hanyoyi da dama ya yace wa ni muhammad ibn bashar shine bundar wal Husayn ibn al shi Husayn ibn shi ma fika ne shina cikin tasi'a amma Muhammad ibn Bashar yana cikin dabaqatul ashira su biyu dinnan wa da wasu su waɗanda malam bai ambata ba waɗanda sun ka ambata mai sun ka karanta mai wanga hadisi ma'ana wanga hadisi ya samu ta hanyar Muhammad ibn Bashar mun san shi yana cikin rijal Asaba, Bukhari da Muslim da sauran baqiyatu sitta sannan da Imam Ahmad shi ma al-Husayn ibn al-Hasan thika da wasu su kala su biyu sun ce amma akwai bambanci kala bundar shi bundar wa bundar Muhammad ibn bashar na farko shi cewa ya haddasana? wa qala al-Husayn shi ko Husayn shi na biyu din cewa ya akhbarana duka kowa wannan yace haddasana wanda wannan yace akhbarana bundar da anka ce shi ne lakabin da aka Muhammad ibn Bashar ba wani suna na daban ba شنا دي محمد بن بشار وانا يتشي أخبارنا وانا يتشي حدثنا حدثنا دي أخبارنا و سكتشي مرحوم الأطار المرحوم شنا عبد العزيز مرحوم ابن عبد العزيز الأطار أي أطار في كاني سبت الله شي مرحوم شنا تكي رجال البخاري شي مرحوم با آه قال شي مرحوم يتشي حدثنا أبو نعامة السعدي وهو عبد الرحمن shi abu nu'ama ana yi mai suna da abdurrahman wasu na ce mai abdurrahman wasu na ce ba abdurrahman wasu na ce mai abdurrabbe wasu na ce mai amir amma dai ga hukunci ne tikatun shi kuma ana abi usman an-nahabi waccan hanyar da mun ka baro can hadathna abu usman shi ko abu usman an-nahabi an abi musa al-ash'ari mun gane hanyar hanyar tana da muhammad ibn bashar tikatun min rijal as-sab'a akwai al-Husayn ibn al shi ma fika sannan akwai a marhum mai suna Abdurrahman Abdul Aziz al-Attar shi ma fika sannan akwai Abu Nu'ama as-Sa'di shi ma fikatun sannan da Abu Usman an-Nahdi shi ma wancan ne a cikin rijal bukhari wa muslim sannan da abin musar ashari sahabiyun jalil to wannan hanya ita ma sai ka haɗa ta da waccan hanya mun samu hanya biyu to da zai kawo hadisin in ka kula sosai hadisi yana da hanya biyu wajen Ibnu ibn mata. yana da Muhammadu ibn Bashar zuwa marhum zuwa Abu Nu'ama zuwa Usman an-Nahdi zuwa Abu Musa Shari. an gane ai mhm sannan yana da Hussain shi ma zuwa marhum zuwa Abu Nu'ama zuwa Abu Usman an-Nahdi zuwa Abu Abu Musa Shari. amma duk lafazin nasu guda na shi yasa ya kawo su wuri guda to amma in muka diba wa ya karbo daga abu wasu ba wa ya karbo daga abu nu'ama wanda ya karbo daga abu nu'ama da zuwa abu usman na nahadi ba shi na mu'tamir ba in muka diba da mu'tamar da abu nu'ama dabaka guda suke shi mu'tamar daga babansa sulaiman shi ko marhum daga abu nu'ama as-sa'di to da abu nu'ama as-sa'di da sulaiman baban mu'tamar dukan su daga usman na nahadi sun kawaito sai ce duha duk hadisin su iri gudana amma yace wa hada hadisu marhum wanga da zan kawo na shi an lafazin hadisin marhum ba lafazin al-mu'tamar an abihi ba lafazin nan marhum al-attar daga haddathna abu nu'am as-sa'di daga abu usman an-nahdi daga abu musa al-ash'ari wannan layin zan dauko hadisin su qala shi abu musa al-ash'ari yace kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa fi ghazatin a cikin wani yaki falamma aqbalna lokacin da muka huskanto madina wa ashrafna ala madina muka yau dab da madina ga madina muna hange kabbara nasu takbirata mutane sun karinka kabbara na jin daɗi suna kabbara kabbara mai ƙarfi rafa'u biha aswatan fa sun karinka daga sassukkan su suna Allahu akbar na murna ya an taho ga wuri dama Allahu akbar kullum kana faɗin ta a lokacin da kai murna sai kai sai kai kabbara ka ce Allahu akbar ba lokacin da musiba ta samu sai a ce inna lillahi ko lokacin da farin ciki ya samu sai a yi kabbara to muka suka rinka kabbara fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yace da yaga karhin kabbara su sai rinka ce sai ce musu inna rabbakum laysa bi asamma wala ghaibin ubangijinku ba kurma na ba ba nesa yake ba laisa bi asamma ba kurma na ba wanda bai ji wala ga'imin kuma ba hakakke na wanda ya kuma nan ba kusa yake kuma yana ji wai na salaka ibadi ni fa inni qaribun kaga kusa yake ba ba bane sannan mu da'watar da'i idza da'ani wa qala al-mu'tamar fi hadisi amma hadisin mu'tamar da tallashi hadisi shi wancan ruwaya farko kenan hadisi na mai lamba uku, ita kore take cewa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innakum la tad'una asamma wala ghaiba ku sani ku yi a hankali ba kuna kiran kurma bane sai kun ɗaga murya ba kuna kiran wanda an nesa bane kawai lafazin hadisin lafazin ɗaya tarkibin ɗaya bambanta na hauyance a ƙa'idar na hau amma ma'ana guda ta inna rabbakum laysa bi asamma wala ghaib sannan innakum la tad'una asamma wala ghaiba duka ma'anar dai guda sakon gudana Allah madaukakin sarki ba asammu bane kalima asammu wanda bai ji eh in sai sam ya zama summun shine yake summun bukmun umuyun to ubangijin ku ba kurma bane sanan ba ne sa baiki حدثنا سلام ابن جنادة حدثنا سلام بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه فذكر الحديث وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الذكر والتسبيح a hadisin da ya gabata marhum din can al-attar sunansa shine marhum din babansa shine abdul lakabinsa shine attar don mu kiyaye shi ko wannan hadisi lafazinsa ko ko sanadinsa yana cewa haddathna salmu ibnu junada قال حدثنا أبو معاوية قال musa shi عن أبي عثمان عن أبي موسى شيدي أبو موسى الأشعري an الحديث mana من حديث حتى شيني a salamu ibn junada fika ne yana cikin dabaqatul ashira abu muawiya shine muhammad ibn khazim wannan na cikin rijalul bukhari da muslim asim shine asim malamin hadisi nan da malamin qur'ani da muka sani ruwayatu hafs an asim asim ibn abin nujud shi yana cikin duk da dai a qur'ani sikatun sabtun eh a asbatu ko ba haka ba amma dai ka kaida hadisi saduqun na yawa wajen hadisi saduqun yake amma wajen qur'ani katun sabtun asim ibn abin nujud an abi usman daga abu usman shine annahabi wancan na sama da mun kai mun muka diba dai duk hanyoyin gaba ɗaya ta abu musa ashari ana samun su ta abi ta layin abu usman annahabi an abi musa daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu fa zakara al-hadith an bata hadithin yace wata rana mun dawo daga wata wani yaki muka fuskanto madina da muka kai ga mu ga madina mun ka rika kabbara muna daga sauki faqala su wa qala sai ce faqala rasulullah ya amma ta hadisin sai ce manzo sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nasu innakum la tad'una asamma wala ghaiba innama tad'una sami'an qariba ayyuhan nasu ya ku mutane innakum kusani la tad'una asamma ba kuna kiran kurma bane wala ga'iba ba kuna kiran wanda an nesa bane innakum da'una sami'an kuna kiran wanda kaji ne mai ji ne kariba makusanci wannan hadisi na ƙarshen da muka karanta shi ya ƙara hito muna da sami'un shi ko yancin hadisai na farko sun hito muna da cewa Allah sami'un na amma ta hanyar ma'ana don wanda an ka ce ba kurma bane to kaga ashe yana ji eh to amma nan sai ƙara fassarawa innakum la tad'una asamma wala ghaiban inna ma tad'una sami'an basira sami'an qariba kuna kiran sami'an wanda kaji qariban makusanci malam muhammad ibn khuzaimah yace kharrajtu turqa hadha al-khabari na fitar da duk hanyoyin wannan hadisi fi kitab adh-dhikri wa tasbih in son kadiba sai ibn khuzaimah sai kadiba a ƙarshen littafin kitab adh-dhikri wa tasbih kana ganin wannan hadisi don na yi takharijin hanyoyin wannan hadisi hadisin da bai da matsala duka ne ingantattu na ɗari bisa ɗari kuma ga shi malam ya caccanza hanyoyi hanya ta farko hanya ta biyu hanya ta uku in hanya ta farko ka ɗan kirgine ta ta biyu kila ka batta in ko ta biyu kayan ta uku kila ka batta kaga duk wanda an kai dai hadisin ko da masu rauni na to yana iya zama sahihin da majamu ɗoriki ko ballantana ko wacce hanya mun ka ɗauka zai zama ingantacce insha Allah ta'ala qala Abu Bakar qala Abu Bakar فاسمعوا يا ذوي الحجة ما نقول في هذا الباب ونذكر بهت الجهمية وزورهم وكذبهم على علماء أهل الأثر ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه بتزور الجهمية على علمائنا أنهم مشبهة قال أبو بكر محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى هنا فاسمعوا كثورارا يا ذوي يا قوم أبو تهنكلي كثورارا دا ما نقول في هذا الباب أبنا ذا فدي أشكو النبابي yanzu mana ya gama an bato muna ayoyi da an bato muna hadisai to zai fashin baki yace ce ku saurara yanzu karkashin fashin bakin ga zai unwani da larabci zai unwani da maganganun magabata zai unwani da kalimar larabci zai unwani da hankali ma ka saurara ka jiya fasma'u ya zawi al-hija ku saurara ya kuma abuta hankali ma na kulu za zamu faɗa fi hadal babi a wannan babi wa nadhkuru zamu ambaci bahta ana cewa ba ana cewa bu bi dammil ba'i wa fatahil ba'i amma don ma ya hafi afsaku bahatan jahaniya idan an ka sa nunun sai a yi gamma sai a ce buhutan sai a samu ba'ul gamma buhutan eh buhutanaka hada buhutan eh, azim eh subhanaka hada buhutan azim sai a ce buhutan buhutan eh, eh amma in babu alifun da nunun sai a ce bahatu bahatu kere ko bahatu ƙarya ehe ina jin an san bahuta eh faqad bahattahu eh manzo sallallahu alaihi wasallam zikiru akhaka bima yakra abinda a giwa ka ambata ma dan dan uwanka abinda ba ya sai ce ayi rasulullah in kaga abin ambata mai ai yayi shi yace din yayi shi din sannan yake giwa ko amma in bai shi ba ai faqad faqad bahattahu kai mai kake to shi da yake cewa to ku diba wa nakru zamu ambaci bahta kaken aljahamiya jahamiya wa zurahum da zurdin su zuru ƙarya ko mhm. zuru innahum yaquluna munkara min alqawli wa zura mhm. wa zurahum da kiran su wa kadabahum wa kadbahum da ƙaryarsu da suke yi ala ulama ahli al-athari akan malama hadisi saurara za mu ambata ma wa yahum da jihar da sukawa khiyaran khaliqi zaɓaɓɓun halitta ba'ad al-anbiya bayan bi annabawa su azzababbin halittu su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da tabi'ina da tabi'u tabi'ina bayan annaba waɗannan su ne khiyarul khalqi to suna jihon khiyarul khalqi bayan annabawa bima Allahu qad nazzahahum anhu wa barra'ahum minhu da abinda Allah ya tsarkake su ya wanke su ya barantar da su da shi to suna jihu su da shi bitazawwurin jahamiyyati ko kuma ta tazawwaru ga taƙiƙin samir yake ta tazawwaru jahamiyatu jahamiya suna kiran ƙarya suna ƙere suna aza shi ala ulama ina ga malamanmu me kiran da suke yi annahum mushaddiha suna ce mu wai mushaddiha na yan kamanta Allah da halitta dama waɗannan abubuwa sun yawaita a yayin da su ahlus sunna suna ahlus sunna su musbita suke ba mushabbiha ba musbita su tabbatar ma abinda Allah tabbatar ma kai ne shi su kore abinda Allah kore mai ya kore ma kai ne abinda bai ambata ba bai kore ba bai tabbatar ba su bashi haka wannan shine aqida halu sunna wal jamaa amma sai zan yan bid'a in ma a samu yan ta'ili ko a samu yan tashbihi ko a samu yan ta'awili ko a samu yan tafwidi duk haka suka zama ko dai a kore dungurungum ko a ce ba ta da ma'ana ko a kamanta Allah da wani halitta da sauransu amma kan kire sai zan jahamiya suna wa ahlus sunna laqabin mushabbiha wannan muna samu irin haka da yawa masu raddi ga ibnu taymiya masu raddi ga ibnu qayyim al-jawziyya in kun kajiba da tattafan su dun mushabbiha suka ce sun ce mushabbiha suna da ahlus sunna wal jamaa ala kulli halin ma ce ku saurara a cikin wannan bayani za mu ba da bayanin irin ƙarya da ƙire da zur waɗanda waɗannan 'yan jahiliya suka wa ahalus sunna da jihar da suka wasiyayyen halittu bayan bayan annabawa jihar da suke musu da ni jihar da suke musu da abin da Allah ya tsarkake su kuma suka barantar da su daga shi nani na cewa ahalus sunna cewa mushabbiha malam shi fasma'u فاسمعوا ما أقول وأبين من مذاهب علمائنا فاعلموا وتستيقنوا بتوفيق خالقنا أن هؤلاء المعطلة يبهتون العلماء ويرمونهم بما الله نزههم عنه فاسمعوا كسورا ما أقول أبن زن فدا وأبين لكم أبن زن بيانا من مذاهب علمائنا لا أكيد أبن ما لم مسنك تفي أكي مذاهب نان أبن سنك تفي أكي kuma ya yi jam'in mazahibu saboda ulama ya ce abinda malaman mu sun kafi wancan malam ya ce aka wancan kuma duk abu gudana eh amma malam da ya ce min mazhabi ulama ina da yafi don saboda duk wannan man ka kasun ya wadi cewa aqidar su guda mahanyar su guda amma ya ce mazahibu a wannan nuskha ko yace to ku saurari abin da zan faɗa muku na mazhabin malaman mu to in Allah so ta'lamu za ku sani in kun ka saurara wa tastaiqinu za ku samu yaqini bi tawfiqi khaliqina da tare da gamon katar na ubangijinmu in Allah ya muku gamon katar za ku samu ilimin za ku samu yaƙinin cewa anna haula almu'attila waɗannan yan korewa Allah sai fa almu'attila hasunan ulama suna ƙarya ga malamai suna wa malama addini ƙarya ne wayar munahu suna jihon malama addini ne bima na zahun minhu ga anhu ga abinda Allah ya tsarkake su da shi saurara ku jiya na hana na kulu mu ga mu نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى على خالقنا قافية في السماوات السبع والأرضين السبع ولا مما بينهما ولا فوق ولا فوقهم ولا أثقل منهن لا يغيب عن بكره من ذلك شيء يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه نقول ga aqidan mu ku saurara ku ja in dai wannan shi aka ce mun siffanta Allah da makhluki ko ko mun yi wani nahi to mu saurara mu ga aqidan mu nahnu naqulu mu muna faɗa muna cewa li rabbil khaliqi ainani ubangiji mu mahalicin mu yana da idanu guda biyu mun yadda da haka. hakan yusiru bihima yana gani da su yana gani da su ina ma ta hatta tsara abin da karkashin kasan kasa wata hatta al'arda abin da karkashin kasa a ta bakwai asufula ta can kasa kasa wa ma fi samawati ula da abin da asararin sam'a a cikin sammai bakwai duka gaba ɗaya na ƙolin koliya duk yana gani kalimar sara sun ce wani yanki na na ƙasa bayan ana cin mai bayan ƙasa ta bakwai ƙasa ta bakwai shine sara ehe inda ce ta hata sara lafazin ta mahaifin alqur'ani ko cikin taha ehe ta hata al a as-sabi'atu a wannan ƙasa ta bakwai ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku ƙasa ta hudu ƙasa ta bakwai to bayan ta sai sara bayan sara sai ma bayan kaza bayan kaza Allahu a'lam abin da yake sahiya to amma fi samawati ula Allah yana ganin duk abin da asarin samaniya gaba ɗayan sammai bakwai wa ma bainahuma da abin da tsakanin sammai bakwai da kasai bakwai tsakanin su duk Allah ya yana gani kuma abin nan min sagirin wa kabiri karami na ko babba la ya khafa ala khaliqina khafiyatun fi samawati sab'a babu abin da ka koyuwa ga mahaliccinmu na wani abu koyayye wanda a wanda a cikin sammai bakwai la ta kafa ala khaliqina ba ta boyuwa la ya kafa ko la ta kafa ya sa la ya kafa ina amfani da wata nuska ne yau la ya kafa ala khaliqina khafiyatun babu wani khafiyatun abin ɓoyo ko ko wani mai ɓoyo wanda zai a akan mahaliccin mu shi wannan abin fis samawati yana cikin sammai bakwai wal aradina sab'i ko yana cikin kasa bakwai bai koyo ga Allah al aradina jam'ul ard al aradina sab'a kasan bakwai wala fi ma bainahunna wala fawqahunna cewa ya wala fi ma bainahum wala fawqahum amma ta hakiki da kai duka wanda shi ya ce wala fi ma bainahunna wala fawqahunna wala asfala minhunna hunna hunna na saboda ni saboda samawat da al'ard ya magana ba mutane na ba su ko jam'in da ba na mutane ba kuma ai ifradi in an kai ifradi to shi kenan ya isu in ku ana son a yi musu jam'i to jam'in mata za a yi musu to saboda haka ya ce abin da ya dacewa wala fi ma na hunna wala fauka hunna amma duk nuska gaba daya ta haito fauka hun no a cikin kula kana iya dan dan jan biro fauka hun sai ka dan ishara ishara ne guda wala fi ma na hunna da abin da aka tsakanin sammai bakwai bai ɓoyuwa. wala fauka hunna da abin da abirbishin su sammai bakwai ko kuma ƙasa sammai eh, ƙasa saman bakwai da abin da cikin sammai din da abin da abirbishin sammai gaba ɗai bai boyuwa ga Allah wala asfala min hunna da abin da ƙasa gare su duka bai boyuwa ga Allah la yajibu wala yajibu an basarihi min zalika shay babu abin da ka boyuwa ga Allah cikin wannan al'amarin ko bai boyuwa ga Allah yara Allah yana ganin ma fi jawfil bihari abinda a tsakiyar gulabe oceans Wa ha da abinda a cikin zurhin su duk Allah na gani lojadi jan na na lojati lojati ehen to a sai a ce lojadi ka baharin loji ko ehen kamar gulbi mai zurhi loji mai zurhin lojati zurhin lojadu jan na na zurhi ehen a larabci yana da shi kin daga hausa ba mu da jam'i na zurhi to Allah na ganin abin da a tsakiyar gulabe da abin da a cikin zurfinsu kama yara arsha hullabi huwa na alayhi kama yadda ya gani al'arshin nan da yake bisa gare ta shi Allah madaukakin sarki gani ne bai bambanta ba da abin da aka kusa da shi da abin da an da shi wanda ya ganin al'arshin nan da shi yake bisa gare ta shi Allah irin waje ha ganin ta gani na gaba ɗaya da komai ba abin da ka boyuwa haka ya ganin ƙasan ƙasan ƙasa haka ya ganin gulbi da abin da a cikin gulbi haka ya ganin cikin zurhin bihar duka haka ya gani gani duk gudana ina fahimci wannan to haka a ci da muga Allah haka muka in mun ce idanun Allah haka muka nuhin suke haka muka nuhin suka gani to bari mu haɗa ma in mun ka ce kuma irin ɗan adam shi ku ya muka ɗaukai sai ka kwatanta ka gani to shi an mai tashbihi wa banu adama wa banu adama wa in kanat lahum uyunun yubsiruna biha fa innahum innama yarawna ma qarba min absarihim مما لا حجاب ولا ستر بين المرئي وبين أبصارهم وما يبعد منهم وإن كان يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال لأن العرب التي خوطبنا بلغتها قد تقول قرية كذا منا قريبة وبلدة كذا قريبة منا وبلدنا ومنزل فلان قريب منا وإن كان بين البلدين والقريتين وبين المنزلين فراسخ والبصير والبصير من بني آدم لا يدرك لا يدرك ببصره شخصا أحد شخص أحد من بني آدم وبينهما فرسخان فأكثر وكذلك لا يرى أحد وكذلك لا يرى أحد أحد من الآدميين ما تحت الأرض وإن كان فوق المرئي من الأرض والتراب قد أنمت قدر عيننا أو أقل منها بقدر ما ما يغطي ما يغطي ما يغطي ما يغطي ما يغطي ويراوي ويوارى الشيء وكذلك لا يدرك ببصره إذا كان بينهما حجاب من حائط أو ثوب فسيق أو غيرهما مما يستر الشيء عن عين الناظر وبنو آدم فإن كان لهم عيون يبصرون بها إنما يرون ما قرب من أبصارهم وبنو آدم su ɗan adam bari ka gane ka gane cewa abin da muka yi ba iri guda muka yi ba don mun ce Allah da idanu muka ce mun tsayan eh, wani ɗan da idanu ba gudana ba don aƙida mu ga Allah da yana da idanu ka ji ta ganin da yake karatu da muka ni wa banu adam samma amma su halittu ɗan adam wa in kana lahum uyun ko da suna da idanu mun ce suna da idanu kuma kowa suna da idanu yusiruna biha da suke gani da su to inna ma yarawna suna gani kawai ma karo ba min absarin abinda aka kusa idanun su abinda aka kusa idanun su kawai su gani ma na hijaba ko abinda kusa na idanun su abinda babu wani shamaki wala sitira babu sitira bainal mar'i wa bain absarihim tsakanin abin ganin nan da idanun su in dai babu wani ko kusa da su yake da wani abu ya gitta shi kenan kamar yanzu kan nan wajen masallaci kusa da ni amma shi kenan gittawa gina ban ganin su amma sai in ga wanda kila a kamar can wa ina in ba abin da ya gitta shi ne ake to idanun yan adam suna ganin abin da a kusa gare su na kuma ko abin da a kusa gare su da sharaɗin babu hijabi babu shamaki kuma haka ba kaga an samu kusuri eh eh na an ko na an sa bambanci sai ce ni sai ce la tudriku absaruhum ma yab'udu minhum idanunsu ba su ganin abin da ya nisa da su ya samu kushi la tudriku yawa bai sama wata nusa da kan wannan ya sa shi wannan la tudriku absaruhum ma yab'udu min shi na ce wa ma yab'udu minhum <clears throat> na'am yace wa in kana li kawai ismul qurbi alaihim duk da mun kace suna ganin abin da kusa da su ko to su kusan din ma kusan din ma ya ikan canza kusa din mata kan canza shi ya ce wa in kana ya kawai ismul qurbi alayhi fi ba'd al ahaya ko da ba su ganin abin da alaika da su ko duk ya ce la su duku absaruhum ko ma yaqudu minhum ko ba su ganin abin da an nisa nesa da su ko ko da ko da abin nan da an nesa da su ga harshen larabci ko ga harshen mutane kusa yake da su bari mu ga karatun nan zai zai ce in kana ya kawai ismul qurbi alaihim abin nan da an nesa da su ba su gani ne koda da kalimar qurbu kusanci ana unwani ana ce ma wannan abin kusa ne amma in ga al'ada ne aka ce mai kusa amma ga hakika ne ta yake ba su gani ne fi ba Allah ahwali ga sashin lokuta akwai lokutan da za a ce ma abu kusa amma ana nufin nesa abu kusa kuma ka da kusa yake amma ga hakika ne nesa yake to shi ma ba gani ne abin da ya yasa li anna al-araba saboda larabawa allati khudibuna bi lughatiha wadanda an kai mana magana da harshen su su larabawan kada ta kulu tana cewa qaryatun kaza min la qaymatun kawai kaza kusa yake da mu ko wa baldatu kaza qaymatun minna gari kaza birni kaza kusa take da mu wa min baladina gari mu kaza kaza kusa yake wa manzilu fulanu qaribun minna gidan wani kusa yake kuma haka ba suna cewa haka wa in kana bainal baladaini wa bainal qaryataini wa bainal manzilani farasikha ko akwai tsakanin garin nan da shi mai magana yake da garin da ya ambata ko tsakanin ƙauyen nan da yake da ƙauyen ya ambata ko tsakanin gidan nan da yake da gidan ya ambata ko da akwai farasikha da yawa akwai mahal da yawa a maikarci a kusa yake a rasa mil misali ana magana ana magana sai ka ambaci wani ƙauye sai a kai a wannan kusa yake shi nan da mu da kai ta gari ko kaga yare na ya karɓi hakan ko a lokacin da aka magana inda an dena sosai wani ya tafi gari kaza wani ana ambaton can wasu misali nan gare mu ana ambaton kasashen waje misali sai a ambaci wani gari sai a ce ai wani har gari kaza ya zo ai ya taɓa zuwa har har Borno suka ce ah, nan Borno ana magana China kana magana Borno nan Borno da kusa kuma aka shawa da jin kusa amma Borno kusa ta yawa amma yanayin magana shi ya ba da ka ce mata kusa ko ba haka ba ehe ko ku a ce ai ha gidan wani ne sai yake a ce ina yake sai a ce ai nan tsohon kasuwa yake ko ku ai nan emi haya yake sai a ce kai ai kusa yake to wani da abba ya fasuwa shi ne misali an gane ko ko wani da an mabera fa a ce an ga baki da hanci nan kusa yake ko baki da hanci in ba haushi a shi abin da sun ya ce ma idanu dan adam ba su gani sai abin da a kusa da su kila gani ba su ganin kenan ina ba su ganin nesa yace ko da nesa din nan ga harshe ana ce mata kusa ko da nesa din nan ga harshe akan ce mata kusa yace don harshen larabci wanda Allah kai mana magana da shi a ka'i a laraba suna ce ma abu kusa su ce gari kusana su ce kauye kusana su ce gidan wane kusana ta hanyar lura da wasu abubuwa ɗaya amma ga ne nesa yake to ko da kusa an ka ce ba su gani don ka ga yanzu gida duk wanda a cikin masallacin ga bai ganin gida ne ko ba haka ba babu mai ganin gida ne duk wanda a cikin masallacin ga kai ko wajen masallaci bai gani duk abin da aka gaba ga liman ga bai gani ne kaga ka ko ka adabu kenan ka kasawa kenan ko ba haka ba kai inda ha gane babbar kasawa ba ha ganin cikin ka abin da a cikin cikin ga hanjan ga kai da ɗauke da su ba ha ganin su ko ba haka ba ta ga irin bambanci imam Muhammad ya kwatanta mun rahimahullahu ta'ala ya dan kwatanta muna wani abu wanda in kana son ka gane ganin Allah ka gane wai fitira na hana Allah ya gani sai ba ka misali sai ba ta ɗalibi na misali ya wannan misali na don ka gane amma wani lahin masalul a'la amma don ka gane ya ce yanzu ka ɗauko mu wannan kila mu za mu hi gane shi ka ɗauko glass glass yawan ga glass na ruwa eh wanda aka sa ruwa a sha irin sababbo sabo wanda a fari kan bai da bai da wani ɗan ba bai da wani ɗan yanki bai da wani ɗan kala ƙarau ƙarau yake ko ba haka ba yana yana sadda yana yanci da in kuma ka zuba mai ruwa a ce suwan ko a ce wani waɗangare masu ƙarau ƙarau ɗin ehe da sadda ka zuba mai ruwa da sadda baka zuba mai ruwa ba yaushe kake ganin gindin duk ɗai ino gane ko kun gane ba in yana empty kakkar diba kana ganin ƙasa ne ya hausa daidai ya ya ƙasan can ƙasa in ka zuba ruwa zuwa rabi ka diba kana ganin ƙasa in ka cika shi ba ka diba kana ganin ƙasan ko ya an kai ruwan ba su sha makance ka ba su zama hijabi gare ka zuwa ganin ƙasa ba kina zane ko kun gane da ka daga kohin haka cike da ruwan kaddi bai ba ganin ruwa ba ka ganin komi da a cikin ruwan ba kawai za ka ɗaga ba haka sai ka ce ga gutsa nan ciki ya an kai bai hana ma babu shamaki ya ce to Allah yana fauƙas yana bisa al'arshi yadda ka gani yadda ka ganin ta haka tsara can kasan kasan kasan kasan kamar yadda ha ganin dan hakin da ya wada cikin ruwa cikin kohin glass da kari ba kana gani ko to haka gani in dai ruwa na ya ma shamaki da ganin abin da a kasan kohin nan to akwai abin da Allah akwai abin da Allah zai wa maki da ganin kasa an gane wannan sai ki dan karamin sallah don ka gane amma lahin masallu ala shi misalin Allah ya kai haka yana wa dalibi ne umma ha abu hali an ha ibnu hali wannan wannan bayani to kaga ne. to kaga ina kai ina ganin Allah to idan an ce Allah na gani kai kana gani an yi tashbihi a fahimci wannan sosai wal basir mu koma haka sake ji shi wanda mun ce basir mai gani min bani adam daga cikin ɗan adam la yudriku bi basarihi baya gani da ido ne da gani ne baya ganin shakhsa ahadin kuruwan wani sai ka ce ba kuruwa waggatar da hagan cikin cikin kwana ba a can in mutum na nesa sai ha ganin ka ganin jiki ne bushi bushi ta gara ta ga hitan sanda kake gane cewa mace na ko namiji to mutum baya tsinkan da gani na min bani adam an adam ma wa bainahuma farsakhani in dai tsakanin su akwai farsahi biyu ya farsahi guda farsahi guda mil uku ko to in tsakaninka da mutum akwai mil shidda ai ba ka gani ne in dai ordinary kake ba ma shi da sai kana da wani wata bidirwa amma dai in mutum dai haka kake dai to tsakaninka da mutum mil shidda ko ni an ka jaye ko ba ka gane macina ko namiji shi daga son so mu gane shakhs abba a ganewa ko da ka tsinka kila anya ma yana ganuwa to kaddara kana tsinkan abin amma ba ka gane shakhsiya tashi ka ce mace na ko namiji na ko ido guda gare ko kaza ba ka gane saboda saboda nisan tazara an gane aw aksara min zalika ko da haka ashe ganin ka shi ma kasir ganin ka bai kai a ce in an ce Allah na gani kana gani wai ayyuka bihi ba wa kadhalika haka al'amarin yake la yara ahadun min al'adamiyyin wani dan adam daga cikin wani mutum guda daga cikin yan adam baya ganin ma ta hatin abda abin da aka kashe kaza. ina shi ila ganin wannan idza kana fawqa al-mar'i min al-ardi wat-turabi qadara an mulatin aw aqallu minha bi ghadin ma yughfi wa yuwari shay'a idan ya kasance bisa abin nan da zaka duba abin nan da zaka duba kasar nan da zaka akwai wani abu berishanta wanda zai dan sha maka ce duwa da yake ko da an mula ko da an mula misali abin da kace ba misali yanzu in sa yatsa kana karatu sai in dahi ma shi tsara yatsa ta ita dahi wurin za ka gani shi tsaran nan ka dibi kaurin an mula yatsa ta Ina an fahimta amma hadisi ingantacce ko ko wani asali wanda ingantacce na bai ce mana tsakanin kauri kaurin sama da ya shekara ɗari biyar ko yayin eh, sannan tsakanin in ka hito da sama tsakanin wata sama zuwa ta wata sama ta shekara ɗari biyar to kaurin ta ɗai bai hana Allah ya ga abin da aka ƙasa ba to amma kai ce ba ka iya ganin abin da aka ƙasa in dai yanzu akwai wani ɗan shamaki tsakanin ka da wurin ko da ƙadarin almula almula ya ka ba ka gani yace me yace waka dalika haka dan adam la yudrikuhu basaru la yudrikuhu basaruhu idza kana bainahu hijab gani ne bai ganin abin nan da ya kasance gani idan ya kasance tsakanin waɗannan abubuwa da shi mai ganin da wancan abin da gani idan ya kasance tsakanin su hijab akwai wani shamaki wannan shamaki min ha'in nani na gina na kama irin waɗannan wanda abba ya masallaci ko ba haka ba ko wajen masallaci kaga ba ganin su abu saudin safiqin ko wani tuhana mai kabri wani tuha mai kabri yanzu wurin liman kaga akwai mutum nan ko amma ba haka gani ne kaga wannan dai ai lalle guda fa to dan adam bai gani hakan aw min ma yasur shay'a an aynin nawi sai ba gina dai ba ba kalle ba duk sai wani abu in ka gitta shi wanda zai hana ma mai gani ya gani to mai gani mai gani ko to Allah muka ce shi ba haka yake muka ce ganin Allah daga al'arshi inda yake yana ganin hatta tattara hal ardu sabi'a yana gani ko ba haka ba yana ganin duk abin da a cikin samu da duk abin da a cikin kasa duk yana gani to idan ka ce mun kamanta Allah da wani makhluki duk ɗaya mun ce Allah na gani ai kan ganin ɗin ma ba ma iri gudana ba ganin ma ba iri gudana ba kuma baka san Allah ba shi yasa ma ana magana ɗin kana magana kuma an kwatanta Allah su wadanda da ka cewa haka fa cewa suka yi da sammai bakwai da kasai bakwai an ɗauke ta gaba ɗaya an dunkule wuri guda a kada ta cikin kursi kursi kamar kada taro kwabo cikin dokar daji iyaka kwaran ganin ku taro ka kada cikin dokar daji ba ka san da ka san ko ko stadium ka kada taro ya ɓace ko ba haka ba ne daji gaba ɗin sammai bakwai da haganin masu yawa da ƙasai bakwai a kaɗa su cikin haka a yayin da ita ko sammai kursiyo an kaɗa cikin kursiyo a yayin da ita ko kursiyo an ka ɗauke ta an kaɗa cikin al'arshi haka za ta zama to kuma an ce ma Allah ya mamaye al'arshi ai dole za ka ji su ya kamata ga magana ma ta baka kuma. sai an ka ce ma haka sannan an ka ce shi wanne yana gani ya kamata ka san irin ganin da aka nuna gare kai tsaye ya kamata ka sani ba irin naka ehe to cewar da suka yi wai duk mun ce Allah na gani suka ce kaga mushaddaha ba dan tashbihi an kamanta Allah da wani ko ba haka ba malam ci gaba fa kaifa yakunu ya da wani fa kaifa yakunu ya da ko ba nan ba ha to kai yana nan ta ta ƙarshe, ta kusa ƙarshe. ga fa kaifa yakunu fa kaifa yakunu ya zawi al-hijja mushaddihan man yasifu ayna Allah man yasifu ayna Allah bima dhakarna wa a'yuna bani adama bima wasafna fa kaifa don Allah tambaya ne kai fa kaifa ta yaya ya yakunu zai kasance ya zama al-hijja ya kuma abu ta hankali ta yaya zai zamo mushabbihan ya zama mai tashbihi wa yana kamanta Allah da makhluki wane ne man ya sifa aina Allah bi aina Allah bi ma zakarna wanda ya siffanta idon Allah da abin da mun ka ambata wanda mun ka siffanta Allah ya faɗi hakan wa aina bani adam ya siffanta idanuwan yan adam bi ma wasafna da abin mun ka siffanta ma yace ga wanda Allah yake yana ganin sararin samaniya yana ganin duk mai yana gani kaza yana gani kaza amma irin adam ko nesa da shi ko kusa da shi bai gani da da balele sa da shi kaza kaza kaza kaza to Allah ya irin wannan za a cewa ya kamanta Allah da wani ha a kira shi mushabbihi mushabbihun ba zai yi ba wa nazidu sharhan wa nazidu sharhan wa bayanan naqul عين الله عز وجل قديمة لم لم تزل باقية ولا يزال محكوم لها بالبقاء منفي عنها الهلاك والفناء والعيون وعيون بني آدم محدثة مخلوقة كانت عدما غير مكونة فكونها الله وخلقها بكلامه الذي هو صفة من صفات ذاته من صفات ذاته وقد قضى الله وقدر أن عيون بني آدم تسير إلى بلاء عن قليل والله والله نسأل خير ذلك المصير وقد يعمي الله عيون كثير من الآدميين فيذهب بأبصارها قبل نزول المنايا بهم ولعل كثيرا من أبصار الآدميين قد سلط قد سلط خالقنا عليها ديدان الأرض عليها ديدان الأرض حتى تأكلها وتنفيها وتنفيها بعد نزول المنية بهم ثم ينشئها الله بعد فنائها فيصيبها ما قد ذكرنا من ما قد ذكرنا قبل في ذكر الوجه فما الذي يشبه يا ذوي الحجى عين الله التي هي موصوفة بما ذكرنا بما ذكرنا عيون بني آدم التي وصفناها بعد ونزيد شرحا وبيانا قال شرح نزام كارما yanzu ka gane bambancin idon Allah da idon makhaluki ta hanyar ƙarhin ganin ta hanyar ƙarhin gani shi Allah gani ne mutsulak babu abin da ka kare Allah ko ka dakatar da Allah ko kuma ka nisa ga Allah yana ganin nesa da kusa bai ɗai nesa da kusa bai ɗai iri guda kamar yadda ya ganin kusa da shi bisa al'arshi haka ganin abin da haka ya ganin mata hatattara bayan wannan bari mu kara mu wani misali na biyu inda idon Allah da idon makhluki ko ganin Allah da ganin makhluki ya bambantu ga wasu sifofi ga Allah shi na yake na kulu zamu ce ainullahi azza wa jalla qadima idon Allah magwayi madaukaki ba ta da farko lam tazal baqiya kuma ba ta da ƙarshe haka bata bushe ba tana nan wanzan fatta sannan wala ya zalo mahakumun laha bil baqa baya gushewa ana yi mata hukuncin wanzuwa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali kullum hukuncin baqa Man an an hal halaku wal an kore mata alhalaku lalacewa ko halaka walfana fana'u da karewa Allah kenan ko irin Allah qadimatun baqiyatun la ya zalu mahkuman laha bil baka manfiyun an an hal halaku wal ko ba da farko ba da ƙarshe bata halarta, bata ƙarewa, haka take haka har abada wannan siffa ta Allah ko wa uyunu bani adam idanuwa yan adam muhdathatun kagaguna makhalukatun halittattuna kana adaman gaira mukawwana ta kasance canda babu babu ta mu kawwana ba a halitta ta ba kawwana Allah sai Allah ya kawwana ta halitta ta wa ha bi kalami ya halitta ta ya kada ta da magana ta yace mata kun kuma kun allazi huwa sifatu wanda magana din shine sifa min sifatihi min sifati zati daga cikin sifofin Allah ka gani an samu tserayya ba a kamanta da abin da abbaqin mara shi harko marashi ƙarshe bai halaka bai ƙarewa. a kamanta haida kuma wanda an ne wanda ɗazu akwai an yi sadda babu shi sannan kuma za a yi sadda babu shi kuma sannan shi yin shi an kai kaga ba su kama shi sa kona akwai bambanci abu na gaba ya ce wa karkadallahu Allah ya hukunto wa kaddara ya ƙaddarto ma anna uyuna bani adama idanun yan adam tasiru ilal bala'i za ta koma zuwa ga ƙarewa bala'i an qalilin nan ba da dadewa ba an qalil ba da dadewa ba wallahu nas'alu khayra zalika al-masir mu dai muna roƙon Allah ya bamu alkhairin wannan makoma amma a jima kaɗan za a ce mutum ya kwanta dama idanun sai kwayi su shiga mai kore maka ne ba su ganin konan da can kuma sannan wa qad yu'ammillahu yuna kathirin min al-alamin kai ko ba mutu ba nan duniya Allah yana makantar da idanun mutane da yawa makahiro ka sani da yawa ka san yi da yawa ashe ashe konan duniya ba sai an mutu ba ido na iya tashi ya kare aiki an yi haka nan fa yuzhibu bi absariha Allah ya kore ganin qabla nuzulil manaya bihi kamun mutuwai jam'un maniyatu mutuwa da larabci ana akwai jami'i amma kina da haka babu jami'i kamun mutuwa kan su mutanen sai Allah dauke gani ba haka ba to akwai sadda Allah za a ce shi kenan gani Allah ya kare saboda tsuwa ya kuwa tsuwa kaga ba kawo mu samu wannan bambancin sannan ce wala Allah kaseeran min absar al-adamiyyin sannan ba nan dai ba ko mafi yawa la kila mafi yawa mafi yawa daga cikin idanun yan adam kan sallata khaliquna alaihim bi damin shi wannan sun ka mutu ba Allah bai bada su haka nan ba sai ya sako mutu tsoki na kasa ka ji unguwar ku a yi gyaran makabarta a tune a tune a tune wata makabarta da kamar sai yake kasa ɗaya ina idan yake Allah ya turo mata didan tsutsotsi na ƙasa ta canya da hatta ta akula hata canye watan fiya hata wata ni hata karar da su ba'ada nuzulul mayyiti bihim bayan sun mutu aka wannan sun mai shi Allah sannan Allah ya sake kaga waɗannan kaga waɗannan idanu da ni ba ba'adu daga baya kuma ha ma kada zakar na kablu sai mu sai abinda bai same ta abinda mun ka ambata dazu dazu fi zikir wajhi na ambaton huska ko ko abinda mun ka ambata kablu can kamun nan na ambaton huska ni ka samu wata halaka ni ka samu wata kunyata ni ka samu wata tozarta in ta yi in ta aikata sabon Allah ba sai ta shiga wuta ba ga ta an koma halitta ta kuma ga ta kamar take sai a ta banka mata wuta a ta mata azabar jahannama ashe duka wannan bai bambanta ma ubangiji Allah ɗauke sarki da makaluki ba a lokacin da an ka ce Allah na gani sai kai kai saurin kawo irin dan adam shekara guda malai ce fa malazi yushabbihu me zai kamantar da ya zawul hida kuma abu ta hankali me zai kamantar da ainihin latifiya allati hiya mawsufatun bima zakarna idon Allah wanda mun ka siffanta da abin nan da mun ka ambata me zai kamanta idan Allah uyuna bani adam da idanun dan adam yan adam Allah ce wa safnaha ba'd wadanga da mun ka siffanta ma da tsiyaba ya za a yi ya za ka yi tsammani haka ina jin nan zai kamata tsaya saboda lokaci amma ala kullu mahala ina fahimta an fahimci inda malayin sa gaba kokarin ko a hankali yana iya bambanta ma sifofin makhluki da sifofin khaliki ko da an yi dace sunan ya zo iri guda hakika na lamarin ba guda bane eh mu fahimci wannan wannan shine wannan kuma duk ana amfani da wannan a lokacin da mutum yake da rasti yake yadda da aya yake yadda da hadisi amma in ka yadda da aya da Allah ya ce annabi ya ce kai baka bukata zuwa dan ga bayanai ko ba haka ba sai ka ji ka gamsu Allah ya taimake mu tambayoyin da jama'a suka yi ta aiko muna hakikanin gaskiya ba su da wata cikakka alaka sosai sosai da karatuttukan sannan kuma a yi haƙuri wasu tambayoyi hakikatan mun kakkarance su a cikin karatukan mu da dama a ta amanta muna mun sabke kusan kusan kusan ba mu sabke mun yi kusa mu sabke bulugul maram yanzu ina jin duka duka ba da guda ya mun a cikin bulugul maram a bulugul maram din nan mun yi su a walla sallah azumi zakka haji da sauran abubuwa kaga kuma ina ganin a koma ana koma tattambai tattambai irin su waɗannan karatuttuka kamar ana ta dan mai she mu bariya ko sa irin waɗannan ayi hakuri in muna dan tsallake su ba don ba su da muhimmanci ba a'a abubuwan da aka gare mu gaba yawa gare su to ya ka riga an ka dan taba wasu kuma a je ga gaba kuma hasali dai waɗannan akwai su a kuma wasu abubuwa ma kana iya tambaya ko malamin ka na na kusa da kai ko abokin ka yana iya faɗa ma haka ne a kamar dan uwa ko dan wanda ya tambaya irin na a iqama in ana iqama ana karba iqama ko ba a karba iqama ka san wasu na cewa yanka ce kad iqama su ce aqama Allahu ko wa da mun ta bayani ita iqama ba a karbawa duk da dai na san kila zai samu wasu fatawoyi irin fatalatu fatawata allajatu da'ima akwai wasu da sun dan bada fatawar cewa ai azanuta ai azanuta ma'ana azanu ai kiran sallata ko ehem suka ce ai akwai inda man sallah sai kira ta kiran sallah har yana cewa baina azanain salatu baina azanain salatu tsakanin kiran sallah biyu akwai sallah ana sallah in an ku ittifaqi fasara hadisin ga ana nan kiran sallah da an kai kiran sallah kan da akad da iqama ana iya nafila shi aka nuni so da kina manzo sallah ya kira ta kiran sallah to kun haka kiran sallah ta to kuma can ya ce idza qala al mu'adhdhin Allahu akbar Allahu akbar fa qulu Allahu akbar Allahu akbar idan mai kiran sallah ya ce Allah kar kuma ku ce Allah akbar da suka ce ana ce mata haka nan hatta da najintu da'ima da ta kawo wannan kaulin kuma tace akwai sun ka take ne karshe sai ta sai ta kore shi ce amma bai tabbata ba wannan dai abin da yasa bai tabbata ba ai ba mu da guri guda ko manzo sallallahu alaihi wasallam ko sahabban annabi ko da wasu magabata da sun ka ce ana cewa haka nan yayi kama ila an fahimta saboda haka ana ya kama ka dai shiru wannan shine yake maslaha kuma yake zama daidai shiru akai a nasu a mai da fuska zuwa da kibla a alfu sosai amma dai kiran sallah shi ake wa wannan kamar tambayar wani na kukan zakara ya ji kukan zakara yana nan ko cikin hisnul musulmi ya ka ji kukan zakara ana addu'a ko ya ka ji kukan jaki ana neman Allah tsari ko nabi ya ce idan kuka ji kukan jaki ku nemi Allah tsari idan kuka ji kukan zakara ku roki Allah ba wata takamamma addu'a an ka sa wurin ba Saman dai addu'a dai an kace ayi da sauransu irin haka nan da sauran da sai sauran wasu addu'o'i da wani shi ma nan ba ko dake ban gane yace na ambace su littafai kwanan baya to littafai yake sun ayi mai bayanin su to kuma ni na amince da mi littafai na haka yace inda yace na ambace littafai da kaza da kaza littafan to sai yace littafai na ambata kwanan baya da yace da kace littafai biyu da kace ingantattu ne amma ba sa cika ba cika ko ingantuwa ba to Allah yana son ƙarin bayani to gaskiya na ɗan ta tunanin waɗanda littafai na aka ban tuno ba kuma ina ganin shi na malam bai tuno ba shi ma wannan wata tambaya da yi to tana da ɗan ma'ana amma cewa malam dan Allah menene ingancin wannan littafi da yan shi'a ke kafa hujja da shi suna cewa ibn taymiya maƙiyan ahalul baitina <laughs> kaga irin wannan magana in dai ana biyar da tukka mu babu bukata wa tambaya ko mhm, kai ma ka san dole ashiya ku dole ashiya ba ce ba ce ibnu taymiya ai rashin baci ne to bai zan dan shi ba eh in ya bai ban ma shi ba dan shi ba ne kuma sai wai ga ta ga shi nan aka dawo ibnu sai fi haqqi ahlul baiti ahlul baitir rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sunan littafin to ni dai ban taba ganin littafin ba ba sai ko ka ni dai ban taba ganin ta ya kuma ko ban taba gani ya ce da na yan shiya na kuma rana da shi ko ba haka ba ya ce wai wai ji tambayar ma ba ta littafin na yan shiya na suna bacin ibn taymiya tambaya ta kan ya inganci ne tambayar ta yi ta hito ba irin haka nan sosai saboda haka dama ai dai yan shiya na da ka ɗauka ɓace-ɓace, wannan da turanci ya rubuto muna cewa irin karatun lakcocin mu irin haka da sauran wa'azozan mu da Hausa muke yace assalamu alaikum may Allah grant us success in this life and in the life to come amin madam i used to pray in a mosque with my children yace the mosque is for for the ahlul bidah sai larabci is for ahlul bidah wato ko yan bid'a ko ba haka ba na yan bid'a da shi masallacin and uh, there is no sunni mosque close to us ba su da wani masallacin ahlus sunna kusa da su my children have started practicing some of their acts uh -huh. like the way they do tashahhud and so su ga sunan dai irin yara ne suna suna sun sun fara caffeine please can I be praying in my house with my family for the fear that my children can continue with their aqidah eh ma'assalam ina da haka insha abin da yake magana to wato irin ayyukan waɗannan matsaloli wato in mutum ya samu kai ne cikin waɗanda ba hal suna ba aiki ya samu eh aiki ya samu sai dai wanda kuma kila bai zama bai da immunity na karatu kuma bai sha sunna da yawa ba ko ba haka ba ka a zo a yi mai wasa da hankali ya bauɗe nan take shi aka wa gudu amma ni da irin masallacin sama iri ne nika sallah sai a yi kullun bayan kowace sallah sai a yi rigima ko ba haka ba bayan kowace sallah sai a yi rigima amma kaga wannan bai ba musamman ga wasu wurare duk da dai ya dan faɗi cewa ban san waɗanne aƙidar su na farko ya ga yan bid'a ban san waɗanne ya kamihi ba shi'a na yan ɗariƙa gana yan gargajiya na ko ba haka ba mu san how bid'ancinsu yake ba muna da yan bid'a da ba a biya sallah su jahanne ga da muka magana da waɗannan mahasusun Allah na sama da mi da aƙida ta wadda duk mai ta ba a biya sallah sannan muna da aƙidar zagin sahabbai duk mai biyatta ba a biya ta sallah to kware kware hoda muku abin da yasa wanda ka zage sahabbai fa annabi fa bai ya faɗa ma ya zage dama qur'ani abba ya zagi amma bare na ga wani a naɗe ga sabar aka cewa to shi na yi ba ina ganin duk addinin gaba ɗaya ta hanyar sahabbai ya fito mana mu ne ba mu ga annabi manzo sallallahu alaihi wasallam kuru kuru da idanun mu ba ba mu ji magana sai ba hasali da qur'anin da sunnar gaba ɗaya turu waɗannan sahabbai sun kuma kaje to ya riga ya min su ya kahirta su ya hidda su musulunci to ina isa nan addinin namu ni ya wani hakanta ni ya lalata sannan kuma babu cin zarafi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce mai sahabbai ne sun kahirta annabi shekara 23 yana wa'azi shekara sha uku a makka ina nan sadda yana nubuwa kun san ya arba'in kama ya zama annabi ko sha uku yana makka goma yana madina ba dare ba rana ba ruwa ba ɗari ƙur'ani na sauka ami na zuba kaza kaza ya gama duk wannan ka zo ga banza ya wahala ga banza babu wanda ya imani da shi sun imani da shi da yadda ya duk sun ka shi, saboda haka ya tafi zero a ce duk shekara 23 ɗin gada yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo zai zo lahira sahabbai ne uku ɗaya na ko hudu ko biyar da haka kuka ciya ba sai suka duk sabon manzo sallallahu alaihi sun yi ridda in ba uku din nan ba ko hudu ko biyar in ba aliyu ba ba salmanu ba ba hasan ba ba husaini ko ba haka ba annabi gaba ita kaga ina irin waɗanga mangani, suna hidda da musulunci kuma wannan fa farawa na gaba in ka ƙara shiga sai a ƙara baka wani abu da kun ƙara ka irin kumai kuma da cewa da annabi ya yi da manzanci kamar yadda Allah ya umartai yi ga magana da ba a samu rikicin sahabbai da tsakaninsa da alima da ya yi da manzanci kamar yadda Allah ya umurtai da ba samu wannan rikici ba ashe bai yi manzanci ba ya ɓoye ka ɗauki irin sun magana duk wanda shista albani ma muhammad asud da albani da binu ba da su min. gwamnatin saudiya gaba da albani ya bada fatawa kuma ta duniya ta kumaini kahirina kaɗan ya bada fatawa kumaini kafiru suna ka saboda ni saboda maganganun da to kuma ka ku fahimta dole bid'a ta fa shi a bid'a duk da dai wani malami ya ce ba bid'a ta ba ba cikin sarko da asata ba cikin milan da asata yace akwai bambanci da bid'a bid'a har yanzu na musulmi ko ba haka dan bid'a na amma ita shi ya ce wata wani sabon addini na san bai cikin musulunci bai da alaka da musulunci sabo in za ka jera shi'a ta za ka yi yahudanci kiristanci musulunci shi'a haka za ka jero su cikin addinai za ka jero ta ba cikin ba ba cikin ka ce ahlus sunna suna, ka jero kina gani eh ita ma takin cikin addinai ke ba cikin kungiyoyin addini ba ita mai zaman kashe. don ba addinin musulunci na bace kuma haka haka a aqida mafi yau ahlus sunna mu ku? a rafulan kai tsaye mai magana mai kila tambayar da Allah ya zo ya ko bai zo ba abin da kasan ce ya kamata mu san ahalin bidar din da a masallaci ne inda ana iya taimaka muna ya ɗan rubuto muna irin waɗannan sam'at da ya ce nasu kamar ni don Allah ji kan mutanen mu yan cikin gari ga munan ko kuma an gane ehin suna sunna dai ga tunan dai ci maka su kai ma ahalus sunna ko amma ka san dai akwai matsaloli to amma batun waɗancan ba su ko tunanin su faɗi haka nan amma dai wajen sallah ɗin akwai ɗan bidiyo bidiyo bidiyo irin shi na nika cewa ana ɗan bid'a sallah irin wannan ɗan bid'a rashin riƙe hannu bid'a sadalu ko ba haka ba ai sadalu bid'a ta ko ba haka ba sadalu bid'a ta tun da abin da bid'a sabu wanda annabi bai ba ko ba haka ba to kuma kun yarda cewa annabi bai taɓa sadalu ba sabon annabi babu wanda ya sadalu tabi'i na babu wanda ya sadalu tabi'u tabi'i babu wanda suna da haka kararawa don mutum ya ji ya kawo to ba su yi ba sai ka zo kai da Allah ne za ka shi ne hajjan bid'a sarari sawan bid'a sarari tana hana mu bi ka sallah sai dai ba mu takara tsatu kullum mu bi ta ko ba haka ba amma mun ka zo mun ka iske liman yayin sallah an wuce ta dan yi mu karatu ta hada ci Qur'ani ko ba haka ba ya hada ci Qur'ani gangaram na kuma gurgurdu na ba amma sakin hannu yake kamar mace mai ciki ka ba ka saka to irin haka nan in dan shiga sallah dan ba da sallah mu bi haka nan da dan cijewa amma yayi karatu kuma bai da wata matsala mu gani aqida ko ba haka ba eh sai mu dan bi shi wannan bid'a take hannu ko ko wasu yan abubuwa ko ko bid'a bid'a jan tasbi ai ba bai da wata aqida amma tasbi ya kaje kila ba sanya ko kuma da jan tasbi bid'a na ko yawa kila lahi Allah yake bai da wata aqida ahalus sunna na lahiya lord inda yake sallah tun masallacin ahalus sunna yake sallah daga su masallacin malam musa ne ko masallacin abu Hurairah ne masallacin ka za mu duk na ahalus sunna yake sallah amma da yadda tasbih ne kasa akwai mai zuwa karatun buhari na malam mansur amma nan ya shiga waya gashi ya zo karatu amma eh, ina ta abin nan da hoton ya shiga ya kat ne ba zan kwatanta shi amma yanzu da karatun gashi har yanzu ana karatun bukhari cikin jama'a lahi alau alhamdulillah amma gashi ga in ya ga waya ke kai wanga irin to shi to kila sabo na gaba zai cire shi ko <laughs> in karatun yayi karatun zai yi hindi ya yasuwa to ka ba irin waɗannan eh wani muna sallah da shi lahi alau mutumin kirki ko ba mu taɓa ganewa turan nan sai ɗan ta dan gito mun ka ambata mai shehi shehu da rubuci ya ce malam wallahi ina ganin girman ka don wallahi ni gara ka taba abubakar ko umar wallahi ban shi ma komai amma ka haka ce gara in taba abubakar ko umar ko usman ya san duk wani rikicin addini na amma bai da taba mai shehi kaga bai gane da yake ba shehi ya bai da taba mai amma kowa ka bashi ya bace to kage saboda haka in illa dai nan da yace a dan matsalar ban san mina da yace my children has duk da haka has yasa ko amma I have started practicing some of their acts ga ban san mina na ba saboda kai bari a sa iya na yi mugun abu ko ba haka ba a kiyaye kwarai da gaske ina ganin dai kiriya ji gaskiya idan aqida mai haɗa rita sosai to ya kiyaye amma babban ina ba shawara da abu biyu zuwa uku na farko kare ya isolate din kai ne cikin gida ya bai da ibada cikin gida shi dai ka ibada a ya ta kokari ya zanka zuwa masallacin ahlus sunna ko ko akwai dan jayawa mun yan garin gan na sakwato na ina ganin babu inda ya zai iya kilomita guda babu masallacin ahlus sunna sai kilomita guda babu masallatin ahlus sunna ban zato to ko sahabban manzo sallah ba kilomita ba kilomita uku suna yi wajen zuwa sallar azhar a dawo la'asar a dawo magriba a dawo isha a dawo saboda haka ya tahe duk inda aka tahe in na bakin da hanci nan bakin garka gida ne yan bid'a na ina dole ha lafiya sai ya yi arwa na sai su sai inda suka sai su dawo wannan ina ba shi amma kai shige cikin gida na sallah ce kullun komi to shi dan zai zagayo nan yayi mai barna ya ta sawwala mai su abuwa kun san mutum yana shi kaɗai shi ɗan na mai tun bai halartar jam'i bai jin wa'azi bai jin karatuka na nan shi ɗaya kaɗa mai wata aƙida ya ka gaza ita an bai kyau rungume ta ai ta yi duk atuma a lalace saboda haka ya yi ƙoƙari ya zanka zuwa masallaci a duk inda yake gwargwadon hali sannan kuma shi yi ƙoƙari a shawara ta biyu shi sa yare ne makarantar halin sallah. ya kai su a halin sallah duk inda take rinka kai su ko ni nisa Allah ya hore mai dan abin hawa shi kenan in bai hore ba bai gwargwado da yayi wada ya kai dai shi ma ina ganin babu unguwa ko shiyar da babu makaranta ahlus sunna to ya ringa kai su haka nan ko da dai karatun dai ba su sauri ya ringa kai su haka nan shi kokari haka nan hatta da ta boku ya samu mai dan kamantawa ya kai gwargwado dai wanda ya san cewa yana natsuwa da aqidar su sannan kuma abu na uku ne ka ba shawara ya rinka halarta irin waɗannan karatuttuka da shi da yara ne ya bar huwa shi yawwa ya bar huwa wannan shi kuskuren da muka samu baka tuwa da yaranka ko kuma ka hana ma iyalanka karatu mata da sauransu kai ɗaya ka bi ka ka zan ahalu sunna lahiya lau amma ka Allah ya tsaye to ya rinka tahowa ya rinka halatta irin wannan karatu dan karatu wurare da dama ga sunan ko duk ahalu sunna gurgudu ana yi kusan ina jin cikin kutubu sitta ibnu majah dai da wani na abba aka cikin kutubu sitta ana bukhari akwai inda aka bukhari abu huraira ana muslim malam musa na muslim ana abu dawud da malam jabir yanzu ya bamu malam idris ko ana nasa'i malam bashir dan fili ko eh da kuma ni ana eh, muna mu wada mabera ko eh da sauran kuma sauran dai kananan littattafai na aqida na tauhidi na fiqhu na ni na ni ana ke rinka halarta waɗannan dan abun da yake dan tsatsakurwa can can can can zai hada ya komai in wata gurgudu wata fahimta wadda mai kyau insha Allah amma rashin halartar karatu kai kai kai ke kebanci kanka cikin dan daki kai dai to zai jawo hadari babba ina jin waɗannan dena kuma inda yana dan rubuto mai dan rubuto mana koda dai mu sani ina ne ko miya aki da su don mu sani ko ba haka ba in mun ga akwai ta hikima mu a mutane ta hadiri tsoratarwa game da su ta ga sai mu yawwa don ana waɗannan ba ce gumi ba ne akwai wata makaranta da muna ganin shi'a muna ganin yan boko haram suna da munya a kisa sosai sun yi ta can wajen gaji ko gaji gaji aka ce can gaji aka ce wannan a school of nursing in ka wuce yi wannan gaji ko na ka sai to za ku yi to can to alhamdulillah da muka samu aqidar mutane da sun ta saran da an ka makaranta aka yi kasa yara rututu shi kai mutanen da manufa mallaman da manufa suna da ɓunya aƙida kai baka ce musu yan shiya baka ce musu khawariju duk ga su dai ko mina ne to amma wasu wasu mutanen mu da sun kai ta yara amma da aka yi musu bayani kuma su da kansu su yaran sun dawo sun ce kaza ce kaji ba yaran sun dawo sun madar ta kalima yaran sun dawo sun madar ta kalima wai hawa ne ce ma baba ne baba amma an ce so ta so ba tun Qur'ani take ba ko so ta yusu ba shi Qur'ani ba ce to kaji matsala to Allah sa ake yayi to bangiji Allah shi muna ina jin sababbin tambayoyi babu wasu kuma mun aje su saboda rashin munasaba ko wani mata larabci dai ba samu duba ta bane shi yasa na aje ta da larabci ai hakuri akwai suka yi ta rubutuwa da larabci sannan wannan shi ya rubuta da turanci to kuma karatu mu mun aza shi kan Hausa to ai hakuri in dai haka za a yi da Hausa ne amma babu da yi rubutu din ko da turancin din ku da larabci din duk wanda ka lafta mutane da suna ce suna ba su iya Hausa amma suna yi turanci amma an kai magana shi samani amsa da Hausa an kai magana da Hausa suna ji amma ba su iya rubutuwa da Hausa nace su rubuto da kowane yare nan da kowane yare ka rubutu na ana samu ko ba haka ba eh ku wanda ni ban ji na kila wani na ji eh to kaga haka ne Allah ya taimaka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk